ko da kuɗin ka sai da rabonka wannan tsarin na masu rabo ne kuma masu nasara kaɗai ke iya yin irin wa'annan tsarukan wataran a samu wataran a rasa haka yake duk da cewa muna lalubo abubuwa ko muna bincike kafin mu gabatar muku da shi wannan karo za ka samu alkhairi a tattare da wannan musamman idan har ka yadda da samun da rashi za ka zo kan profile ɗina ka danna wannan link ɗin ka yi registration ɗinka a cikin sauƙi za ka iya fara da dubu uku dubu biyar har zuwa dubu goma yana da tsari mai kyau wanda dukkanin abin da ka yi investin cikin kwana goma kuɗin ka ya dawo da ka tashi ka yi registration ɗinka ka sanya da ah, suna da tsarukan da suke gashi za ka ga ka yi rajistar ka wasan sufuri kai tsaye za ka wuce gun recharge inda za ka yi deposition ɗin ka, idan har ka tabbatar da ka yi deposit sai ka haɗa gurin narration ka sa gmail ɗinka a ciki ko ka sa user ɗinka automatically za su yi maka activated saboda waɗanda ba su iya ba suka sa kuɗi ba su san yadda za su yi activated ba idan ka yi haka za ka ga kuɗinka akan dashboard da kuma ka iya uploading tela za ka iya uploading tailor ka daga kuɗinka a dashboard wannan karo babu ta yadda zaka sa kuɗi ka ce kuɗinka bai hau ba saboda akwai korafi da muka yi ta gabatarwa masu irin wannan tsari domin magance gudun asara idan kana ciki zaka iya join wani group wanda zaka kasance a cikin group din domin ƙarin bayani da kuma kasancewar me yake faruwa a yau da gobe a cikin wannan tsari wannan tsari na Binance street yana da tsari mai kyau kuma insha Allahu mai dogon zango ne kamar yadda muka dade muna amfana uban jagwal uban harkalla